وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا illa إلا بالله العلي العظيم bayaka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, wannan wani gajeren raddi ne da za mu yi shi zuwa ga ɗaya daga cikin jagorori da suka daga tuta na ƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da ajwalin sayyidina rasulullahi a zakatan al'umma da nuna rashin isar manzan Allah da sunan tauhidi da nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin su bai da wata kima duka da sunan tauhidi da yaɓo dukkan wani juji da bola da ya fito daga bakinsu su yaɓa a kan manzala Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba tare da sun ji wani shakka ko sun ji wani ɗarɗar ko sun ji wani abu ba su maka wa sayyidina rasulullahi a wanda ya ɗaga tuta a wannan ɓangaren ya zamanto zakaran gwajin dafi na wahabiyya wanda ƙiyayyarsa ga manzo Allah ta fito karara wanda baya jin kunya shi a gurinsa da sunan tauhidi zai take darajar manzalla ya kaskantar da manzalla shine wannan jemamman jakin namu na garin bauchi Dr. jaki wannan jemamman jaki wanda wallahi wallahi da ba don da wata kalmar da tafi jaki da shi ya kamata a gaya masa saboda a kiyaye alfarman jaki da da kalmar da tafi jaki da shi ya kamata a kira shi ba don komai ba tun da nake tun da nake a rayuwata ko a tarihi wa billahi la ilaha ban taba karanta mutumin da yake gaba da annabi da sunan tauhidi irin wannan mutumin ba yau da mutumin nan malami ne da mutumin nan ya san me yake yi labas amma mutumin nan jahili ne kinni number one putik da shaidan 'yan uwansa wahabiyawan da shaidan na cikinsa sun san jahili ne amma tun da yana musu abin da suke so wanda sun kasa yi kwangilar zabge manzo Allah a zukatan al'umma to don haka Dr. jaki suka nada mai kambu suka bar shi duk maganar da ya yaɓo da jujin da ya yaɓo zai dauka ya yaba wa manzo Allah da sunan tauhidi da sunan tauhidi yan uwa yaushe tauhidi yake tsayawa ba annabi yaushe tauhidi yake tsayawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana wai yau al'umman manzala ne sallallahu alaihi wa sallam suke irin wannan abin a tsakanin su ake yaɓo magana da sunan tauhidi ana gaya wa annabi maganar da ba za ka taɓa ganin ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda sun fi mu kishin tauhidi sun fi mu sanin me tauhidi ko ɗaya daga cikin tabi'ai sun fi mu kishin tauhidi sun fi mu sanin me tauhidi ba wanda zaka ga mutum ɗaya a cikinsu yana yaɓo irin wannan maganan yana gaya wa manzon Allah da sunan zai kara tauhidi sai wani bakawi jimamman jaki in ka gan shi fituk wawa bai da bakauye fituk a wani ƙauye sunan ƙauyen najeriya a wani ƙauye dugum sunan ƙauyen a garin bauchi a wata unguwa can ya je ya makale akan dutse duk abin da ya fito daga bakinsa kawai sai ya ɗauko ya wa annabi abin takaici abin takaici al'ummar manzala da suke gabansa suna ji ana gaya wa annabi irin wannan maganan ko gizau ko gizau ba ma sa jin wani abu gani suke su ana neman a sada su da Allah ana hada su da Allah annabi fa za ku ji wata magana da yi wanda maganan na samu na minti hudu ne a yadda aka turo min zan danna muku kuji amma in yayi yi gaba gaba gaba gaba ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauka za mu dinga ba da ansa amma sakon da nake so zan bayar anan zuwa ga su salafiya musamman yaran da suna da hamasa ta addini to shawaran da zan baku ku tuna in mu mun faɗa kuna ɗaukan mu a mazaunin maƙiya kun ɗauke mu a mazaunin maƙiyanku ba za mu gaya muku gaskiya ba haka kuke kallo an samu ɗaya daga cikin malaman ku malam aminu daurawa maganarsa tana nan ya fito ya yi magana ya ce ka ba za ta amfani ka ba in ba annabi gaskiya ne tauhidinka ba zai amfani ka ba in ba annabi azuminka zakkanka komai naka ba zai amfane ka ba in ba manzo Allah yau in mun faɗi wannan magana mu kun ɗauke mu maƙiyanku ne malamin daurawa maƙiyanku ne maƙiyinku ne da ya faɗi wannan magana maƙiyinku ne da ya faɗi wannan magana to shawaran da nake baka zai iya yiwa kana ƙina kana jin haushi na kana da yanci ka ƙini kana da yanci ka ji haushi na kar ka so ni amma ka tuna dan in baka so ni ba ko ka so ni me zaka ragu da shi da zaka karu da shi in ka so Allah to amma akwai wanda in ka ki shi ko ka raina shi ba za ka samu alkhairin duniya da Laira ba shine annabi ajiye kiyayyar da take tsakani na da kai a gefe in na yi maka tallan annabi ka karɓa sayyidina rasulullahi shi muke kiran ku ku zo ku ji ɗazu da nake faɗa zan yi wannan karatun wani sai ya ce to ai malam mu abin da yake damun mu in an taso salafiya sai su ce ka yi maganan salatul fati da sauransu sai na ce masa to yanzu ma'ajabatin salatul fati a gefe wanda ina talle ina talle mutum ɗaya da zai iya kawo min gurin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul ibrahimiyya ta fi dukkan salatai ina talle mutum ɗaya guri ɗaya kawai da bakin annabi yanda ya faɗa tunda kai ni ba mu ba bane kai ba mu ba bane ka kawo guri ɗaya ni kuma zan kawo maka cikin littafin ku gashi albani sifatu salatin nabi idan ka gane ba annabi suke salafiya ba annabi suke bi ba san zuciya ne ƙarya suke ƙaryan sunna albani cikin sifatu salatin nabi ƙarara ya saddara musu ya rubuta ya ce wasu daga cikin malaman shafi'awa sun fito sun nuna salatinsu yana gaba da kowace salati al'imamun nawawi ba shafi'e ne ya fito ya ce badda salatul ibrahimiyya suka ƙara biyo al'imamun nawawi suka ce salatin imamun shafi'i har salatul ibrahimiyya na yi karatu sai da na lissafo malaman musulunci jigajigai guda arba'in kowannensu da irin salatinsa da yake ganin ita ce tafi kowace salati bima fihim haddasa habban annabi sayyidina abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu yana da salati yana ganin salatin sannan ita ce tafi kowanne al-imamu hasanul basari tabi'i ne yana da salatinsa da yake ganin ita tafi kowanne al-imamu hasanul basari yana da salati da yake ganin tafi kowanne malaman musulunci shi kansa albani cikin sifatu salatin nabi salati bakwai ya kawo a salati bakwai din ya ce kwaya biyu su ne salatan da suka fi kowanne kuma a biyun babu kwaya ɗaya wanda salafiyya suke karantawa yau kaf babu wanda suke karanta ta kan mimbari a cikin biyun da albani ya ce sun fi kowanne ba salatin da suke karantawa kowanne wannan magana ake ta ilimi to ka ajiye wannan a gefe lokaci ɗaya ba salafi zai zo ya same ka zai ce maka ai gumi aka ce ma ba salafi ga mala abubakar mamudu gumi ya ce siyasa ta fi sallah sallar da take da ayoyi a alƙur'ani ku yi sallah ku yi sallah sallah ita ce kaza manya-manyan ayoyi a alƙur'ani gumi ya kalla ya ce siyasa ta fi sallah wanda alƙur'ani babu siyasa tan babu siyasa tin babu siyasa to suka murje ido suka ce ba a fahimci malam abubakar mamudu gumi ba ya kara lafto musu wata ya ce ba sallah ba ma kai ka je ka tsaya ka jefa ƙuri'a ya fi ka tafi aikin hajji malam Abubakar mamudu gumi ya yi musu wannan suka rufe suka yadda siyasa ta fi sallah suka yadda jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji gashi da bidiyonsa da komai ana gani kai yanzu kai kake da bakin da aka yi magana akan salatul ibrahimiya to amma wannan kadiyar tunda yanzu zan yi wa dakta jakirar addini akan rashin mutuncin da yawa annabi za ku ji da kunnen ku zan ɗauko kadiyar salatul fatihi nan za mu ƙara ɗebo malaman za mu ɗibo maganan albani mu ɗebo maganan sahabbai mu ɗebo maganan tabi'ai mu ɗebo maganan manya-manyan malaman musulunci mu aji mu buɗe waya mu ce kira ka musu rabbi to wannan a ɓangare na ɗaya amsan da na ba wancan ba salafan kenan wanda kuma na ce zan yi a nan yan uwa audan ila ina mu dawo kan wannan maudu'in abin da zai ba ku mamaki abin da zai ba ku mamaki abin da zai ba ku mamaki ku saurari wata magana da sunan tauhidi yadda aka ajiye ‘ya'ya yaran al'umman manzan Allah ana koya musu kin annabi ta yadda in ka ji maganan nan ba yadda za a yi zuciyarka wallahi ba ta ki annabi muhammadu ba abinda dr yaki zai faɗa yanzu dole kawai ka ji kare na annabi muhammadu da sunan tauhidi kuma wanda yanzu an ritsa shi kawo wani malami da sunan koyar da tauhidi yayi irin wannan iskancin naka baka isa ka kawo ba ba malami ɗaya da za su iya kawowa da yi wannan yan uwa ku tsaya ku saurara in ya faɗa sai mu biyo shi da raddi ya rage maka kai mai sauraro za mu ba da karatu da hadisai da ayoyi in ka ga ka buba jawahirul ma'ani zan karanta maka ba maganganun annabi muhammadu zan karanta maka maganganun ubangijin annabi muhammadu zan karanta maka maganganun allah maganganun annabi muhammadu in ka ga ka karba ka karba allah ya ce manzo allah ya ce in ka ga ba ka karba ba ka yadda ka tafi da dakta jaki kenan, ya rage maka amma ka san meye matsayinka a musulunci ku saurare shi yan uwa ya fara maganarsa na farko ce me bambancin Allah da manzon Allah kuma ya kamata wajibi ko na musulmi ya sani in bai sani ba ba zai zama musulmi ba dan ya nuna baka san Allah ka ba kenan bambancin Allah da manzon Allah a taƙaice Allah shi ne mahalicci manzon Allah baya halitta bai halicci kansa ba ba manzon Allah balle halicci wani bai halicci ko kuda ba bai halicci ko kiyashi ba bai halicci ko sauro ba ko manzon Allah bai taba an yayi halitta ba amma Allah shi ne mahalicin kowa da kowa da kafiri da musulmi da mutum da aljan kai komai a duniya halittan Allah ne kun ji bambanci Allah 'yan uwa kun ji yanzu wanda yake da karancin ilimi wanda bai san haƙiƙanin annabi ba idan an yaudare shi da wannan kalmomin sai ya ɗauka tauhidi ake biya masa amma ka cira gaba saurare ni ka ji me zan faɗa zan kawo hujja na rushe ƙaryarsa da kuma nuna gurin da ya halal menene hikiman ka tara mutane kana musu dama a cikin a cikin mutane a cikin halittu wa ya taba fitowa ya ce manzon Allah shi shine yake halitta Allah baya halitta akwai wanda ya taba fitowa ya ce annabi ne mai yin halitta ba Allah bane mai yin halitta akwai wanda ya taba fitowa musulmi ɗaya da ya taba fitowa ya ce annabi kai kake halitta Allah baya yin halitta akwai wanda ya taba yin haka babu to da babu meye hikiman mutane ka tara musu annabi bai halicci kansa ba ko sauro ko kiyashi ko shi ba abin da ya isa da irin wannan sigar me kake isarwa da mutane sannan batu na karatu wa ya ce maka halitta halitta abu ita take gwada Allah tabaraka ta'ala uluhiyarsa ta gama cika a cikin halitta shi kadai abubuwa da dama da suke gwada allantakan Allah ba iya halitta bane kawai kuma baka san wanda daga cikin bayin Allah akwai wanda Allah ya ba su aran dama ya ce su yi halitta da izininsa ba baka sani ba baka sani ba da zaka fito kana yi wa manzo Allah wannan rashin mutuncin baya halitta to a cikin bayin Allah akwai wanda Allah ya ba su dama su yi halitta ya ba su dama su yi halitta Allah tabaraka wata'ala ya ba su wannan dama yaya za ka yi kenan misali yan uwa kar mu ja da dogon tsayi kar mu ja da tsayi mu tafi cikin Alƙur'ani suratu ali imran ga abin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa wannan Allah nake gaya maka ya rage maka ka karba ko kar ka karba Allah nake gaya maka Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum Allah ya ce mun aiko annabi Isa manzo zuwa ga banu Isra'ila lallai na zo muku da aya daga ubangijinku wace aya anni a lakum min ad-dini ka hay'ati dairi anni ni annabi Isa a ina halitta muku a lakum zan halitta muku tafaddal baya halitta annabi Isa Qur'ani a lakum zan halitta muku mina dini daga taɓo zan ɗiba in halitta muku ka hai'ati ɗairi in muku shape na tsuntsuwa fa an fihi in hura masa rai fa ya kunu ɗairan bi izinillah ya zamanto tsuntsu da izinin Allah a ina halitta annabi Isa me ya hikiman tara mutane ka gaya musu haka akan annabi me kake nufi da manzo Allah ga annabi Isa alqur'ani bal annabi isa ya ce wa ubri'ul akmaha ina warkar da makaho wal abrasa ina warkar da kuturu wa uhuyil maute bi izinillah ina raya matacce da izinin Allah wa unabbi'ukum zan iya ba ku labarin bima akuluna abinda kuka ci a cikin ku in kalla in ce kun ci kaza wa ma tadakhiruna fi buyutikum kai da abinda kuka boye a cikin gidajen ku ma zan iya gaya muku inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minun wannan aya ce mu'jiza ce Allah ya bani amma in ku mu'minai ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai halitta ba sai ka fito ka walakanta shi haka sai ka kaskanta annabi haka da ya tsare maka me ko sauro baya halitta ko tsuntsu ko kiyashi ga annabi Isa yana halitta Allah kuma ya faɗa ya ce yayi Allah ya ara masa sifan halittawan ya ce ya halitta ya yi kenan 'yan uwa na rantse da Allah wanda ya raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ya buɗe maka ƙofar jahannama ba inda ka je sai jahannama wallahi annabi Isa annabi Isa alaihi salatu wassalam amma yan uwa ina so ku ji baya mutuwa manzo Allah yana mutuwa ya ma mutu inna Allah hayyun من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فليستمر في عبادته wanda yake ambata annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ya mutu sai ka daina amma idan Allah kake bauta Allah baya mutuwa saurakan nan Allah baya mutuwa manzon Allah yana mutuwa Allah shi ke raye komai da komai manzo Allah baya raye kowa bai kuma taba iddi an yana rayawa ba Allah shi ke azurtawa manzo Allah baya azurtawa yan uwa kafin mu je batun azurtawa ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati innaka mayitun fa innahum mayitun ya rasulullahi zaka rasu su ma za su rasu wanda suke wa maji ja'alna li basharin min qablikal khuld ba wani dan adam da muka taba samai muka ce zai wanzu a doran kasa gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati Allah baya mutuwa haka ne gaskiya ne Allah tabaraka wa ta'ala baya mutuwa gaskiya ne to amma da wata siga ake faɗawa wa manzan Allah wannan anan ishkalin yake Manzan Allah baya rayawa baya kashewa Allah ne yake rayawa yake kashewa tafaddal ga annabi Isa yanzu muka karanta wa uhuyil mauti ina raye matattu uhuyil mauti annabi Isa yana raya matacce ya zaka yi yanzu kuma ya za ka yi ga annabi isa ya ce yana raya matacce da izinin allah allah ya yassare masa yana iya raya matacce sai yaya shi kenan shi ma yanzu annabi isa ya zama allah a irin ka da ta jaki jemamman jaki ya zama annabi isa ya zama allah saboda ya yi halitta a tunaninka annabi isa ya zama allah saboda ya raya matacce annabi isa ya zama allah da aka ake daukan ilimi sannan bari ku ji wani abin mamaki ga wata magana na al'imamu shafi'i da ibnu taimiyya wanda zan karanta muku dangane da batun raya matacce ibnu kasir ya kawo cikin albidaya wan haya. daga al'imamu shafi'i ya ce ma a atsallahu nabiyan ma a muhammadan sallallahu alaihi wasallam tun da Allah yake ba annabawa mu'ujizozi da kyauta bai taɓa ba su kyauta da mu'ujiza irin wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wa ba da al'imamu shafi'i ya faɗa haka faƙala sai wani mutum faƙala amurbin suwar sai wani mutum amurbin suwar ya ce uƙiya isa ihya almauta a'a imamu shafi'i ga annabi isa allah ya bashi yana iya raya matacce faƙala al'imamu shafi'i sai ya ce uƙiya muhammadun aljaza alladhi aljuza allazi kana yakhtubu ila janibihi manzon Allah an bashi kututturan dabino wanda annabi yake hudu ba a kusa da kututturan dabinan hatta huyya lahu alminbar har sai da aka samarwa da manzon Allah minbari ya bar hawa kan kututturan dabino falan ma huyya lahu da aka samarwa wa annabi minbari hannal hatta sami sami'a sautahu wannan kututturan dabinan sai ya rayu ya rayu kututturen dabino sai ya rayu sai ya kama kururuwa yana kuka yana nishi saboda annabi ya bar hawa kansa fahaza akbaru min zalika al-imam ya yace wannan mu'jiza ta annabi ta fi ta annabi isa na raya matacce to ku bar wannan ku dawo cikin annubuwat bari ku ji wata magana na ibnu taymiya wanda yi mamaki kamar ba ibnu taymiya ba a lokacin sai da na mai ibnu taymiya addu'a nace ikon Allah ikon Allah ku ji magana mai kyau daga bakin ibnu taymiya Ibn taymiya ya ce wa amma mu'jizatu isa alaihi salam mu'jizozin annabi isa min ha daga cikin su ihya'ul mauta akwai raya matattu walin nabi sallallahu alaihi wasallam min zalika kasir manzo Allah shi ma yana da irin wannan da yawa abu matacce a raya shi inji Ibn taymiya ba annabi baya rayawa to ga ibnu taymiya sai ya ce wa ihya'ul jamadi kai manzo Allah yana raya abin da ba rai a jikinsa ma sai ya ce kaga rayar da abin da ba rai a jikin jikinsa abulagu shi ya fi cika min ihya'il mayyiti akan raya matacce in ji ibnu taymiya wa qad kallama annabi sallallahu alaihi wasallam ko kallaman nabi sallallahu alaihi wasallam azra'ul masmuma ga akuyar da aka yanka cinya akuya ta yi wa manzon Allah magana an sa guba a cikinta ibnu taymiya ya ce wa hadhal ihya'u irin wannan rayawan abu lagumin ihya'il insani ya fi cika ya fi kai kima gurin raya mutum dan adam almayitu wanda ya mutumin wujuhin ta fiskoki da yawa tafaddal baya rayawa baya kaza baya kaza me manzan Allah ya tsare maka haka me manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsare mai annabi ya tsare me annabi ya tsare haka ya zama da irin wannan magana a tara yara ba su karatu ba da sunan tauhidi ba wani littafi da aka je ka dauka kaga wai ana koya maka tauhidi Allah yana raya annabi baya raya annabi mutum ne Allah ba mutum bane wannan wannan me kenan me kenan da haka ake gane Allah tabaraka wa ta'ala wani tauhidi wani littafin tauhidi ne yake karantar da wannan iskancin dan dai kawai dole sai an kaskantar da annabi sai annabi yayi kasa sai batun cewa annabi baya azurtawa wallahi ƙarya kake ƙarya kake wallahi wallahi ladilai akwai arziki da ya wuce nuna maka Allah <laughs> ya azurta ka da sanin Allah ka ce baka bukatan addininsa ka gani ko baka bukatan ƙur'aninsa ko baka bukatan duk abin da ya zo da shi akwai arziki da ya wuce Allah manzo Allah ya nuna maka Allah akwai arziki da ya wuce alqur'ani annabi ya baka alqur'ani hmm. akwai arziki da ya wuce sunna sa manzo Allah ya baka to Allah tabaraka ciki tabaraka ta'ala cikin alqur'ani yana faɗa mana ya halifu na billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi zo ka ji jemamman jaki zo ka ji dakta jaki ji da kyau wa ma naqamu ga Allah yana gaya maka akan wanda ya zo ya kashe wani manzo Allah ya ba da fansa ya ce ga fansan abin da Allah ya ce wa ma na kamu illa an aghnahumullahu ba su yi wannan ba sai dan Allah ya wadata su wa rasuluhu annabi ya wadata su min fadlihi daga falalansa tafaddal gashi kuma anan yan uwa ga wata magana yau za ku ji wani maganan da sai ya ɗaure muku kai ga asarimul maslul na ibn taymiya yanzu za ku ji ta insha Allah sannan me za ka yi da faɗin Allah wa qalu hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah ragibuna sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah da manzansa za su bamu daga falalansu zai baka ne ya maka arzikin samun Allah amma ka ce wai baya azartawa in ban da wannan mutumin fasiki ne jaki dai jaki ne baka da abokin gaba baka da wani abin da zaka yi magana da shi ka gwada tsaranka da shi sai annabi muhammadu kuma yanzu ku kaddara a hausa sai yanzu in ce maka kai ne kake kashi ka san mahaifinka baya rayawa baya kashewa baya komai sai yanzu in ce maka mahaifinka ya mutu baya kashewa baya rayawa da wannan siga kai ka san na nufin walakanta mahaifinka ne amma yana faɗanta akan annabi sun ja sun yi zugum ba mai cewa komai su daɗi suke ji ana koya musu tauhidi na zuwa wuta to dan duk tauhidin da ba girmama annabi a cikinsa shirka ya fi shi wallahi banda shirka da tauhidin da ba girmama annabi gwamma shirka duk tauhidin da babu girmama annabi a cikinsa gwamma shirka da shi wallahi kuma babu wani mai shiga aljanna sai mai girmama annabi mai ganin mutuncin annabi wallahi tallahi sannan yan uwa bari ku sha wani mamaki a cewan kashewa da rayawa da sauransu bari ku sha mamaki ga sayihu muslim kashewa da rayawa ba mai yi har kake wa annabi gori to bari ka ji shedan dujal yana kashewa yana rayawa in ji annabi sai mu ga yanda sai mu ga ta kuma sai mu ga ta tsiya dan karka ɗauka wani abu ne dan haka sai yasa kuka ga an sa Dr. Jaki menene eh, a wakilin shi dan Dujal ne ko me almajirin Dujal sunan tatil din karatun za ku ga ga annabi zai gaya maka a hadisi ingantacce cikin sahihu muslim Dujal yana iya kashewa yana iya rayawa in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah ya ce a cikin dogon hadisi manzo Allah ya ce summa yad'u rajulan mumtali'an shababan dujal idan ya fito sai ya kira wani matashin yaro wanda yake in garman mutum shaban saurayi Faya fayadribuhu saifi manzan Allah ya ce dujal sai ya daga takobi ya tsara wannan yaron faya qada'ahu faya qada'uhu ya raba shi jazlataini gida biyu ramyatal gardi ya raba shi gida biyu bayan ya kashe shi ya raba shi gida biyu da summa ya ta wa wajuhu ya da haku? sannan dujal sai ya kira shi ya ce to tashi ya nuna wa jama'a ya ce kun ga wannan na kashe shi to kuma bari raya shi kuna gani sai kuma ya tashi dujal yana iya kashewa yana iya rayawa in ji annabi amma ka fito ka tara jama'a a gaban ka kana ga musu ni baya kashewa baya rayawa baya kaza an ji baya kashewa baya rayawa sai ka walakanta annabi sai ka faɗa da sigan walakanci gashi manzo Allah ne ya faɗa ka karyata kuma ka tafi wuta duk wanda ya isa gemin ka in yana kai daga nan zuwa bangon duniya karyata in ka isa ka tafi wuta gashi annabi yana faɗa dujal zai raba mutum gida biyu ya kashe shi sannan kuma ya kira shi ya ɗinke shi ya raya shi dujal dujal da haka ake gane Allah haka ake fahimtar tauhidi ku riƙe wannan kalmar da kyau muna faɗa badda uluhiyan Allah ka gaya mana wani aiki guda ɗaya wanda Allah yake wanda bai arawa bayansa ba aiki ɗaya in akwai bayaniya za ka yi ba aiki ɗaya in akwai wanda Allah bai arawa bayinsa suna irin wannan aikin ban akwai aiki ɗaya ka faɗa kashewa rayawa azurtawa talautawa sa rashin lafiya ba da lafiya in akwai aiki ɗaya da Allah bai ba wa wasu bayi aro suna iya yi baka faɗa akwai mu kuma za mu kawo maka kuma alkur'ani ko a sunna za mu kawo maka ka kawo guda ɗaya jahilan banza jahilan wofi ba kwa karatu kun raina annabi ba kwa ganin girman annabi sannan sai ya yi maganan ai babu wani ba wani wanda yake sawa ba wani mai azurtawa babu wani mai talauta to bari ka ji ga dujal zai azurta zai talauta in ji annabi ya rage maka wannan kai kai kai kai ta shafa mu manzo Allah ne ya faɗa mana kuma mun yadda hadisin muslim cikin sayu muslim manzo Allah ya ce sun mayatil qauma dujal sai ya zo wajen wasu mutane fa uhum sai ya kira su ya ce musu shi Allah ne kaga <laughs> kaga anan duk wannan sufofin da Dr. Jaki ya ɗebo yake ba annabi gori Allah kuma ya ɗauka gaba ɗaya ya ara wa dujal yau da dujal zai bayyana ina rantse muku da Allah Dr. Jaki na rantse shi zai fara imani da dujal saboda duk wannan sufan da ya bayarwa kashewa da rayawa Allah ya ba wa dujal kaga zai bi dujal saboda yana kashewa yana rayawa azurtawa da talautawa Allah ya ba wa dujal kaga zai bi dujal saboda dujal yana azurtawa yana rayawa annabi ya ce sun summa a tilkauma. sai dujal ya zo wajen mutane fa yad'uhum ya kira su fa yarudduna alaihi qawluhu sai su juya mai baya su ce ba za mu bi shi ba fayan sarifu anhum sai dujal ya tafi ya kyale su fayus fayusbihuna mumhilina laisa bi aidihim shay'un min amwalihim idan suka ki su bi dujal duk dujal sai ya talauta su su zamanto matalauta karankaf dukiyan hannunsu duk ya tafi su zamanto ba su da dukiya saboda sun ki su bi dujal ya talauta su kaga yau da dujal zai bayyana Dr. Jaki yana ganin dujal ya talauta wasu sai ce a ah, ga allansa ya samu Allah dujal saboda dujal yana talautawa bayan wannan manzo Allah ya ce wa murru bil kharabati sai ya shige waɗansu irin kufai na gidaje wanda sun riga sun rurushe fa ya kulu lahadu jal sai ya ce wannan gurin da ya rushe din akhriji hunuzaki fito da duk taskokinki ya yi wa ƙasa umarni ƙasa ta dinga fito da taskokin da yake cikinta na gwalagwalai na zinare wannan dukiya da zinaren fatata ba'uhu kunuzu haka ya asifin na hali. wannan taskoki da waɗannan abubuwan sai su dinga bin dujal kamar yadda ga kudajen zuma in sun taso haka dukiya za ta dinga bin dujal ka yi imani da shi ya ce maka har kai dujal ma har ya fito da a hadisai sun tabbatar ga aljanna ga wuta in ka yi imani da shi sai ya ce shiga aljannansa amma manzan lai ce aljannansa wuta ne in kuma ka yi imani da shi sai ce shiga wuta wutansa kuma aljanna ne haka manzo Allah ya faɗa dujal yana da aljanna yana da wuta yana azurtawa yana talautawa da haka yake gane Allah da haka yake gane Allah Allah tabaraka ta'ala ya girmi irin tunaninku kun mai da Allah mutum sai yasa kuke daukan Allah akan haka Allahu ajallu akbaru min zalika Allah ya fi karfin irin haka ba ku san Allah ba tabaraka ta'ala ba haka ake fahimtar tauhidi ba ya al'umar annabi kar a raba ku da annabi wanda ka zo kana wa gori annabi baya kaza baya kaza to ga dujal yana yi sai me sai me kenan yanzu kaga yau da dujal zai bayyana da gudu da ta jaki zai bi shi to yan uwa ku ƙara sauraron sa ku saurare shi Allah shi ke sa cuta ya warkar da ita manzo Allah baya sa cuta baya warkar da ita to yan kun ji ba <laughs> Allah shi yake sa cuta ya warkar da ita da manzo Allah baya sa cuta sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi baya sa cuta di yanda kaga annabi annabi sai dai ya bada waraka karimun sallallahu alaihi wa sallam. wane mutum annabi baya cutarwa bai taba cuta ba ba zai cutar ba duk wanda ka ganshi da annabi sai dai ya amfana annabi baya cutarwa amma warkarwa kan karyanka annabi yana warkarwa zo mu karanta maka hadisai jingyan wannan kuma baka isa ba annabi yana warkarwa sai dai in zaka karyata hadisan hadisi na daya ku bi ni da irga hadisin sayyidina Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu yace hadisin Bukhari da Muslim sahihaini bukhari da muslim annahu marida maradan shadidan alzamahu alfirasha sayyidina jabir bin abdullahi yayi rashin lafiya rashin lafiya mai tsananin da sai da ya kwantar da shi akan shimfiɗa hatta lam mai yi man haulahu har sai da ya zama baya iya bambance su waye a kusa da shi saboda tsananin rashin lafiya fazarahun nabiyyu likitan likitoci annabi muhammadu sai ya ziyarce shi Bisahubati hubati abi ni siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya raka manzan Allah wada alaihi salatu wassalam manzan Allah ya daga nu ya mai addu'a fata wadda'a minhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ce a kawo ruwan alula aka kawo ruwan alula manzan Allah yayi alula sun marasha alaihi manzan Allah ya ɗebi ruwan alulan da ya yayyafa masa fa a faƙa min maradihi take ya warke daga cutan da yake ɗan jaka baya warkarwa ga shi bukhari da muslim ruwan alola na annabi muhammadu annabi ya alola ya ɗiba ya yayyafa wa mara lafiya ya ce miƙe kuma ya miƙe ka ƙaryata ka tafuta maƙiyin annabi ƙaryata ka tafuta kun ji hadisi na ɗaya al'imamu ɗabarani ya rawaito hadisin ƙatadatu bin nu'man radiyallahu anhu lokacin yau ahudin ranar yakin uhud asabahu sahamun akhraja ihda ainihi min makaniha an cillo masa kifiya ranan yakin uhudu da bin numan da aka cillo masa kifiya da ta harbi idansa sai da ta cire ido daya da ta cire masa ido ɗaya fasa a ilan nabi ya rike idan ga idan tana reto a hannunsa ya tafi gurin likitan likitoci mai ba da lafiya annabi muhammadu wa huwa hamilu hafi daihi yana rike da idan a hannunsa fa kaza hannabi sallallahu alaihi wasallam fa a ada hafi maudiha annabi haka ya mayar da idan ya shafi ya mayar da idan sallallahu alaihi wasallam karyata ka tafi wuta fa'adat ila ɗabi'atiha idan sai ta dawo yanda take wa kanat ajmala ainihi idan ta zamanto ita ce idansa mafi kyau wa aqwahuma ibsaran ya zamana in yana son ya gane sa sai dai ya rufe wanda ba a harba din ba ya buɗe wanda manzon Allah ya marta ya mayar da ita din ya hangi nesa wannan hadisi ne tabbatar na biyu kun ji wanda annabi ya warkar na biyu mutum na uku sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai babban sahabin annabin nan salama tubun akwa radiyallahu anhu daga sayyidina yazidi an abi ah, an abi ubaidin qala ra'aitu asara darbatin fi saqi salamata yace naga wani gurbin sara a kafan salamata fa qultu sai nace ya aba muslim ya baban muslim ma hadhihi darba wannan wani irin sara ne aka yi maka haka fa sai yace hazihi darbatun asabatni yawmu khaybar khaybar yace wannan rauni ne da ya sami yamin ranar yakin khaibar faƙalan nasu mutane suka ce usiba salama an fasari salama fa na biya sallallahu alaihi wasallam sai na zo gurin manzo Allah fana fasa fihi salasa na fasad manzo Allah yayi tofi akan wannan raunin tofi har so uku annabi yana tofi akan wannan raunin ya ce fa mashi takaituwa hatta sa'a tun daga ranan annabi yasa na samu sauki har yanzu ban ƙara kukan rashin lafiya akan wannan ba kashi ya ce ban ƙara kukan rashin lafiya a kan wannan ba hatta sa'a al-imamul bukhari shi ya rawaito kaji mutum na uku mutum na hudu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum yakan karye kafan mutum ta karye baya ba da lafiya ana kawo wa Manzala in ya shafi kafan kawai sai ta haɗe, sai ta ɗinki lokaci ɗaya in baka san annabi ba dakta jaki bagaggen jaki ga hadisi sahabin nan abdullahi bin eh, atik radiyallahu anhu ya ce hina ma arsalahu nabi sallallahu alaihi wasallam li abi rafi'in yahudi annabi ya aike shi je kashe wannan ba yahudan abi rafi'in yahudi fankasarat saquhu ƙafarsa sai ta karye a sana'atil tilkal muhimma lokacin ya je zai kashe wannan ba yahudan da Manzala Allah ya ce je kashe shi Faɗa laba minhu nabi sallallahu alaihi wasallam an yabsu da ƙadamahu. annabi ya ce shimfida kafarka da ta karye din fa masaha alaiha sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shafa wannan kafan daninsa mai albarka fajabaral kasurul ladhi asabahu wastada an yamshi a yamin ladati annabi yana shafa kafan kawai kafa sai ta haɗe sai ta ɗinki lokaci ɗaya ya zama in zai yi tafiya ma yana iya daga kafa ɗaya gudu akan ƙafa ɗaya Al'imamul bukhari ya rawaito wannan kisa sannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga Al'imamul bukhari ya rawaito mana akwai sahabin nan as bin Yazidin radiyallahu anhu ya kasance yana wa kuka saboda radadi da yake samu a jikinsa ciwo mai tsanani na ciwon kai fa masahan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'asihi annabi yana ganin yana ciwon kai yace kawo kan kawai ya shafi kan annabi yace ka je Allah ya maka albarka sannan manzo Allah sun summa tawadda'a annabi yace a kawo ruwan alola da aka kawo ruwan alola manzon Allah yayi alola fa shariba sa'ibu min wadu'ihi ko min eh, min wudu'ihi wannan ruwan alolan ana kawowa da ya shanye kawai annabi ya alola ya ce ɗauka ka sha yana sha shi kenan ya rabu da ciwon ka yar abada ruwan alolan annabi Dr. jaki jaki jemamman jaki ka ji da kyau ruwan alolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana warkarwa Bukhari ya rawaito fazala anhul alam tun daga nan radadin ya gushe bai ƙara ji ba har malaman tarihi suna ba da cewa ya yi tsawon rayuwa saboda addu'an da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa baya warkarwa yana warkarwa sa cuta baya sawa sallallahu alaihi wasallam ma warkarwa yana yi alaihi salatu wasalam mu ci gaba hakuri mu ji shi na gaba Allah shi ke saukar da ruwa tsirai ya fita a samu abinci wanda baya saukar da ruwa baya fitar da tsirai shi ma ana tsirar masa ne ya ci sai sa shakan maka cikin kalubalen da suka yi masa suka ce muna son mu ga kana da babban gona da tafi kowa a makka kawo mai da kai wallahi wannan mutum wallahi mutanen nan jakure ne in dai da haka za ku gane Allah to ba ku da Allah <laughs> ba ku da Allah in dai da haka za ku gane Allah tabaraka wa ta'ala ba ku san tauhidi ba ba ku san Allah ba kwata kwata ba ku san Allah ba wallahi bautan wani abu daban kuke yi na rantsi da Allah ba Allah kuke bautawa ba bautan wani abu daban kuke Allah shi yake saukar da ruwa manzo Allah baya saukar da ruwa Allah shi yake saukar da kaza manzo Allah baya saukar da kaza to zo ka ji ga dujal mu dawo hadisin muslim hadisin dujal <laughs> dujal yana iya saukar da ruwa yana iya fitar da tsuro annabi ya fitar da tsuro dujal yana iya saukar da ruwa yana iya fitar da tsuro dujal yan uwa ku ji da kyau in ji annabi ba in ji ni ba in ji annabi a cikin sahihu muslim dujal in ji manzon Allah zai sa sama ta yi ruwa zai sa ƙasa ta fito da shuka Allah shi yake annabi kaga yanzu ku gaskata ni wallahi da dujal zai bayyana na rantse da Allah ya ce sama yi ruwa ta yi ƙasa fito da tsuro ta fito na rantse farkon almajirin da zai bi dujal da ta jaki ne na rantse wannan man jaki na rantse da Allah shi zai fara bin dujal saboda me da shi abin da ya auna Allah kawai shine in sama ta yi ruwa shikenan in ƙasa ta fitar da shi kenan. ruwa ruwa yanzu a nan nan ƙasan Dubai ƙasan Dubai in suna so yanzu sama ta saukar da ruwa yanzu nan za su fesa kemikal su saukar da ruwan kuma ruwan su ce lokaci bayan awa ɗaya in yayi ya tsaya kuma ya tsaya an yi ci gaban da ana iya barbara wa hadiri ya saukar da ruwa kake wa annabu wannan gorin annabu fa annabu baya saukar da to ga dujal yana saukar da ruwa sai yaya kuma sayyu muslim ne rawaito duniya ta yi ci gaban da a yanzu ana iya barbara wa hadiri ya saukar da ruwa kake wa annabu wannan gorin gashi hazi muslim Manzalla Allah ya ce fayati alal qaumi dujal sai zo ya samu wasu mutane fayaduhum ya kira su ya ce su zo su yi imani da shi shine Allahn su yuminuna bihi annabi ya ce sai su yi imani da shi idan sun yi imani da dujal wa yastajibuna lahu su amsa kiransa daga dujal ya ga sun amsa kiran nan Manzalla Allah ya ce faya amuru sama'a tumtir fatum tsiru dujal sai ya umarci sama fatum tsiru ya ce sama yi ta zubar da ruwa kawai sai ruwan sama sha sha dujal dujal ya umarci sama ta zubo da ruwa in ji annabi muhammadu in ji annabi muhammadu in ji annabi muhammadu in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam. wal arda ya umarci ƙasa fatum bitu sai ta fito musu da tsoro. ya umarci ƙasa ta fito musu da ta fadal gashi yanzu yayi kenan sai sa ku bi a hankali mutane ku bi a hankali za ka iya tauhidi ba sai ka ci mutuncin annabi ba za ka iya tauhidi ba sai ka zagi annabi ba za ka iya tauhidi ba sai ka kaskanta annabi ba za ka iya tauhidinka duka ba sai ka juya wa annabi baya ba ya jama'a ku fahimci haka dan Allah ku fahimci haka wallahi tallahi baka da alkhairi sama da annabi wallahi tallahi baka da alkhairi sama da annabi wallahi tallahi baka da alkhairi sama da annabi Allah bai baka abin da ya kai annabi ba tauhidi da kake kira ba zai amfane ka ba in baka ganin girman annabi ku fahimci haka ya jama'a tauhidi ba zai amfane ka ba babu girman annabi ku fahimci haka Kyau ga dujal annabi bai isa yi maka ruwa ba dujal kuma annabi ya ce yana yin ruwa yana sa ƙasa ta fito da shuka me kenan yanzu kawai sai in bi dujal kenan saboda dujal ya sa sama ta yi ruwa ƙasa ta fito da shuka sai in ce dujal ya zama Allah da haka ake gane tauhidi ya jama'ar annabi ya jama'ar annabi Allah ya gyara mana Allah ya kubutar da mu Allah ya kubutar da mu Allah ya gyara da mu annabi ne ai sun yadda mutum ne ko ba ku ji bane Allah shine masanin gaibu manzo Allah bai san gaibu ba قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن, إن أتبع إلا ما يوحى إلي شكنا وهي أكي مسا an gane wannan Allah baya mutuwa manzon Allah ya batun gaibu manzo Allah bai san gaibu ba haka suke fada alimun bi sirril ghaibi qabla qiyamihi wallahi tallahi annabi ya san gaibu kuma za mu tabbatar yanzu ayoyin da suke ji ba su fahimce su ba wajibi yan uwa ku fahimta dukkan abin da Allah ya sani Allah ya tsinka yadda annabi wasu ɓangare daga ciki ba zai yi ka ce dukkan akwai alghaibul mutlaq gaibi da yake sake wannan na ilimin Allah to ba za ka ce duk abin da Allah ya sani manzo Allah ya sani ba saboda manzo Allah Abdullahi wa rasuluhu sayyidul ibadi sallallahu alaihi wasallam amma shin annabi ya san wasu gaibubbuka annabi ya san gaibu Allah tabaraka ta'ala akwai wanda ya ganshi akwai wanda ya saba a ce misali ka ganshi da ido ko ka sheke shi ko ka ji shi ko ka dandana shi ka san ba haka Allah yake ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira me yasa ka yadda akwai Allah imaninka da wanda ya san akwai shi ya gan shi ya yi magana da shi ya ba shi sako ya kawo maka shine annabi muhammadu gaibin farko allah manzan allah ya san allah gaibi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana duniya sayyiduna rasulullahi ya shiga aljanna ya ga aljanna ya ga yan aljanna ya ga yanda za ta kasance ya ga matan wasu daga cikin sahabbansa a aljanna su suna duniya ya ga wani ya ji takunsa a aljanna tun yana duniya manzo Allah ya leka wuta ya ga yan wuta ya ga suwaye a cikin wutan waɗannan duk gaibu ne ka sani baka sani ba don haka Allah ya sanar da manzon Allah gaibobi masu yawa da yawa don haka da Allah tabaraka ta'ala ya ce kamar suratul araf walau kuntu alamul gaiba lastaksartu min alkhairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun annabi da kafarai yake ba da sahabbansa ba kun ji ɗaya haka da Allah tabaraka ta'ala ya ce a cikin al'am kulla aqulu lakum indi khaza'inullahi wala alamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak inattabi'u illa ma yuha ilayya sallallahu ma yuhi ilayya suratul an'ami to ku zo ku ji al-imamu dabari dan ya tabbatar maka da kafirai ake yi sai ya ce Ƙul ya Rasulallah ka ce li ha'ulayi almunkirina nubuwatak ka gaya wa masu inkarin annabtan kaɗin nan. lastu aqulu lakum inni rabb ni ban ce muku ni Allah bane inji manzon Allah allazi lahu khaza'inu samawati wal ard fa'alamu ghaibal ashiya'il khafiyya ballantana a ce na san gaibin abubuwan da suke boye allati la ya'lamuha illa rabbul ladhi la yakhfa alayhi shay'un wannan karatun gashi ayoyin nan da kafirai ake kai arne ne da tajaki. kai dan kai ka arnantar da kanka al-imamu dabari gashi karara ya faɗa ya ce kulli ula ilmunkiri na nubuwatak to amma ku zo ku ji ga ibnu kasir da ya zo kan kalman wala a alamul ghaiba ban san gaibu ba sai ya ce ai wala a ƙulu inni a alamul ghaiba inna ma za ka min ilmin lahi azza wa jalla ban ce na san gaibu ba saboda yana daga cikin ilimin allah la aɗali minhu illa alama a la'ani alaihi ba na sanin gaibu sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ni tafaddal kaji fassarar malamai ibnu kafiyar ga abin da ya faɗa amma jahili kawai kinni kaje kana ɗebo ayoyi bari ku ji faɗin Allah cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah ne masanin gaibu baya tsinka yadda gaibin sa wa wani mutum ɗaya illa manir damin rasuli sai wanda ya yadda da shi daga cikin manzanninsa Allah ne ya san gaibu amma baya buɗe ilimin gaibu wa wani kowa sai wanda ya yadda da shi daga cikin manzanninsa manzan Allah Allah ya buɗe masa ilimin gaibu al-imamul bagawi cikin tafsirinsa yace illa manir damin rasuli yace illa man yastafi fihi li risalatihi sai wanda Allah ya zaɓe shi da aikensa fa yuzhiruhu ala ma ya sha'u minal gaibi sai Allah ya bayyana masa abin da ya so na gaibinsa li'annahu yastadullu ala nabu ala nubuwatihi bil ayatil mu'jiza bi an yukhbira anil gaibi saboda idan annabi yana bada labaran gaibu to ta ne yake gwadawa wa kafirai haƙiƙanin shi annabin Allah ne daga Allah sai ya faɗi gaibin za a faɗa al'imamu sa'adi cikin tafsiri da ya zo cikin tafsiri sunatul jinni akan wannan ayar ya ce ya ce wa zikiruhu limashta malat alayhi hadhihi sura ya ce ulumul gaibi kadin farada bi kadin Allah bi ilmiha ilmin gaibi Allah ya keɓanta da shi fala ya wa ahadun min khalqi ba wanda ya san ilmin gaibu illa man irtadahu Allah wa ikhtassahu bi ilmi shay'in min ha sai wanda Allah ya zabe shi ya ware shi ya sanar da shi wani abu daga cikin ilmin gaibu kuma shine annabi Muhammadu duk malaman tafsiri gashi abin da suke tafiya ba irin dubgaggen kawai jemammiyar kwakwalwa ta jakuna yadda kai kake fassara alkur'ani ba haka suke yi ba to bari ku ji idan mutum ya ce bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ya za mu yi da labarburan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar waɗanda abubuwan da za su zo su faru misali Manzala yadda ya bada labari musulunci zai yadu za a buɗe rum za a buɗe fasha da sauransu yadda za a buɗe garin Misira yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a sayyida Fatima alaiha salam ita ce farkon wanda za ta fara rasuwa bayansa a cikin iyalansa ita ce za ta fara haɗuwa da shi ya za ka yi da labarin da allah ya bayar cewan sayyidina Umaru kashe shi za a yi zai yi shahada sayyidina Usmanu allah ya bada labari ya ce za a kashe ka ala balwan tusibuka lokacin mutum ya ce masa na ya ce wa bashirhu biljanna ala balwan tusibuhu za a kashe ka saboda za ka shiga aljanna su amma kuma wata musiba za ta zo ta same ka sayyidina ali manzo Allah ya bada labarin yanda zai mutu yace wani ne zai soke ka wanda shine ashqal bariyati duk wannan gaibu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya za ka yi da labarin da manzo Allah ya bayar na gaibu na mutuwan al-Imam Husaini ga sunan hadisai ingantattu ya za ka yi da labarin da sayyidina Rasulullahi ya bayar cewa dujal zai fito yanzu muka karanta hadisin sa ya za ka yi da labarin da manzo Allah ya bayar cewa annabi Isa zai dawo ya za ka yi da labarin fitan yajuju da majuju ya za ka yi da labarin fitar rana eh, min magharibiha ya za ka yi da labarin alamomin tashin kiyama da annabi ya bayar duk wannan bai san gaibu ba dan balidiya ne kai bayan wannan uwa ayoyi da Allah tabaraka ta'ala ya dinga faɗa misali kamar ayan nan ta suratul Ali imrana da Allah tabaraka ta'ala yake cewa ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabisa min at tayyib wa ma kana Allah li yutli'akum ala al ghaibi Allah bai kasance zai tsinka yadda ku kusan gaibu ba walakin Allah sai dai Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha yana zaba daga cikin manzanninsa ya sanar da su gaibu ga aya karara alqur'ani ba yahude ne kai zaka karanto waɗancan ayoyin ka karyata wannan Allah ya ce fa aminu billahi wa rusulihi wa in tuminu wa tattaqu falakum ajrun azim suratu ali imrana idan ka tafi cikin suratu takwir Allah tabaraka wa ta'ala me ya faɗa akan manzo Allah wa ma huwa alal ghaibi bidaniyin alkur'ani wa ma huwa alal ghaibi manzo Allah akan ilmin gaibi ma ba marowaci bane bidaniyin manzo Allah ba bakhilun bane annabi yana bada ilimin gaibu akan ilimin gaibu manzo Allah ba marwaci bane gata a ce alqur'ani wa ma huwa alal gaibi bidani sannan kuma ma akwai kira'ar da ta zo wa ma huwa alal gaibi bi'vanin da digon za'u kira'an mutanen mutanen makka da wasu daga cikin basara da kufa suna karanta ta wa huwa alal gaibi bi zaniyin bi ma'ana bi muttahamin ba a zargin ka wancan kuma mutanen bidanin kuma mutanen madina da wasu daga cikin mutanen kufa sannan in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya ce labaran gaibu na sanar da annabi kai kuma kana zuwa kana cewa bai sani ba mu tafi cikin suratu yusuf Allah ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah sai ya ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika labaran gaibu ne ya rasulullahi nuhihi ilaika muke maka wayi labaran gaibu ne ya rasulullahi nuhihi ilaika wa ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin suratu yusuf idan ka tafi cikin suratu hud Allah ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ya rasulullahi labaran gaibu ne muke maka wayi ka ce bai sani ba Allah yana cewa na mai wayin labaran gaibu kai kuma dan balidiya kana nan kana cewa bai sani ba wannan wani irin abu ne wani irin tumasanci ne wannan saboda Allah to sannan yan uwa ga wasu hadisai guda uku wannan hadisan za mu karanta su Bukhari da Muslim sun rawaito su wannan na farko hadisin muslim ne annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai san me zai faru gobe ba bai san gaibu ba bai san kaza ba tunda bai san me zai faru gobe ba kaga bai san gaibu ba kenan to taho mu zo cikin sayyu muslim bari mu ji hadisin sayyidina umar ibn ah, bin khattab radiyallahu anhu yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2892 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah inji sayyidina umaru salatul fajiri sallan asuba wa sa'idal minbar annabi hau kan minbari ku ji da kyau yan uwa faka dabana annabi ya mana hudu hatta hadarati zuhur yana ta mana bayani har sai da sallar tun asuba har sai da azhar ta zo fa nazala annabi ya sako daga kan minbari fa sallamu yayi mana sallan azhar summa sa'idal minbar ya kara hawa minbari faka dabana yayi mana huɗuba, hatta hadaratil asr har sai da la'asar ta zo summa nazala sannan annabi ya sauka fa salla yayi mana sallah summa sa'idal ilal minbara manzo Allah ya kara hawa mimbari fa bana bana yi mana hudu ba hatta garibatu shamsu har sai da rana ta faɗi fa na annabi sai da ya bamu labarin bima kana duk abin da zai kasance wa bima abin da duk ya kasance a baya duk labarin baya sai da ya bamu labari wa bima huwa ka'in da duk abin da zai faru sai da annabi ya gaya mana to tafaddal sai sai dauki dakta jaki annabi bai san da sahabbansa ba su san da wannan ayar da ka jawo ba ne suka kawo suke faɗan wannan hadisan daga annabi ya ce fa'a alamuna a hafazuna in ji sayyidina umaru sannan al-imamul bukhari cikin sahihin hadisi na 3192 hadisin umaru bin al-khattab radiyallahu anhu wancan hadisin amru ne ba sayyidina umaru bane hadisin farko hadisin amru bin akhtab ne afwan wannan hadisi na biyu kuma hadisin sayyidina umaru bin al-khattab ne yace kama finan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqaman wata rana manzon Allah ya tsaya a cikin mu fa akhbarana an badil khalqi manzo Allah sai da ya fara ba mu labari an badi il khalqi tun daga farkon halitta yaya aka yi Allah ya fara yin halitta fakada bana hatta wato hatta da khala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum tun daga farkon halitta manzo Allah yake ba mu labari har sai da yan aljanna suka shiga aljanna har gurin annabi ya tike mana har sai da yan wuta suka shiga wuta sayyidina umaru ya ce hafiza zalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya haddace ya haddace wanda ya mance ya mance sahabban annabi sahabban annabi mutum ya karyata in ya isa kun ji wannan hadisi na biyu hadisi na uku bukhari cikin dubu shida da dari shida da hudu imamu muslim dubu biyu da dari takwas da casa'in da ɗaya hadisin sayyidina huzaifa radiyallahu anhu shi ma ya ce laƙadi kaɗa banan biyu sallallahu alaihi man manzo Allah ya mana huɗuba huɗubatan wata irin huɗuba ma ha shai an ila ƙiyami sa'a ba abin da annabi ya bari a cikin wannan huduban har zuwa tashin kiyama illa zakarahu face sai da annabi ya ambata watakila ma hede bata ya ce za a yi wani tsinanne jemamman jaki sunan shi da jaki watakila hede ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam watakila sai da annabi ya faɗa ya ce za a yi wanda zai zo yana zagi na yana cin mutunci na tunda sun ce bai bar komai ba har tashin kiyama sai da ya faɗa sallallahu alaihi sallam. in ji sayyidina huzaifa ya ce ma ya fi ashiyan ila qiyami misa illa zakarahu face sai da annabi ya ambata alimahu man alimahu wanda ya sani ya sani wa jahilahu man wanda ya jahilta shi ya jahilta yace in kuntu la ara shay'a qad nasitu fa arifu ma ya arifu rajulu idza ghaba anhu fara'ahu fa arafahu sabban annabi da aka yan uwa ku ba a hankali ku ba a hankali kullum malaman mu suna faɗa akwai alghaibul mutlaq ba za a ce duk abin da Allah ya sani manzo Allah ya sani ba ba za a faɗi haka ba amma cewa manzo Allah bai san gaibu ba wannan ta'annuti ne alqur'ani ma wa alal ghaibi bidamin annabi baya ruwan gaibu ilimin gaibu gashi Allah ne ya faɗa ga kuma hadisai yanzu mun jawo daga bukhari sai muslim sai muslim sai bukhari kuma an ce wai gaibu annabi ya san gaibu to sai annabi ya zama Allah in ya san gaibu sai annabi sai ya zama Allah bai zama Allah ba yana nan a mazaunin sa na Abdullahi wa Rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya san gaibu bai san gaibu menene gaibun nan gaibun nan menene kan a jikin annabi ne annabi ya san gaibu gaibu ita ta daukakan annabi ya santa ta yi murna da aka santa hadaran manzo Allah ya santa ta yi murna da ita gaibun ta ji daɗi da annabi ya santa bai santa ba ita ta shiga uku sai me manzo Allah ana mai gori wai al'umma manzo Allah ne suke annabi gori haka mutum yana cewa shi musulmi amma yana yi wa manzo Allah irin wannan gurin Allah ya kyauta Allah ya yan uwa bari ku ji ina mutu a yama mutu Allah ba mutum bane manzo Allah mutum ne Allah baya aihuwa manzo Allah ya aihu Allah baya aure manzo Allah yayi aure Allah bai da ƴan uwa manzo Allah yana da ƴan uwa Allah bai da iyaye manzo Allah yana da iyaye yana da uwa yana da uba yana da kawu yana da babba, yana da kaka Allah bai da ko daya faridun fi mulki ya kamata mutane ku san wannan yanzu ƴan uwa Allah idan ban da mutumin nan jahili ne jahili ne in za ka faɗa Za ka koyar da mutane koyar da su ta gurin da sai ka girmama annabi mana ka isar musu annabi sallallahu alaihi wasallam babba ne bawan Allah ne cikakke amma kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aihuwa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da iyaye sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da baffani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yan uwa cikin girmamawa da mutuntawa da harcen da za su ji kana girmama annabi amma dan misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya aihuwa Allah baya aihuwa manzo Allah ya aihu akwai abin da na sani ni ma baya aihuwa kuma ba Allah bane dutse dutse yana aihuwa ne nuna min yadda aka taɓa dutse yayi naƙuda ya aihu yanzu dan dutse baya aihuwa <laughs> ya zama Allah in banda da jaki jaki ne <laughs> ko bu gani bane yan uwa <laughs> Allah bai Allah bayi da baba manzo Allah yana da baba yana da iyaye Allah bai da iyaye manzo Allah yana da iyaye nuna min iyayen dutse <laughs> eh dutse ya zama Allah saboda bai da iyaye <laughs> banda da jaki jaki ne dalla yan uwa Banzalla Allah yana da hingwa yana da kawunai yana da bafanai nuna min kawunan dutse da bafanin su dutsen garin ku a ko ina yake ka nuna min kawunan sa da baffanin sa shikenan sai dutse ya zama Allah dan bayi da yan uwa bai aihu ba sannan bai aifa ba <laughs> sannan ya bayi da kawunai bayi da kaza sai ya zama ya zama Allah <laughs> wannan irin tauhidi ne irin wani misalin da ya bayar kenan kwanaki wai yana wannan shirbucin nasa sai ya dauko wata sigiƙa sai ya ce wa almajirinsa sai ya ce kai miƙo min wannan sifikan sai ya miƙo masa sai ya aje ya ce to mayar sai ya mayar sai ya ƙara aje sifikan sai ya ce in ya si miƙo in ya si miƙo tijjani miƙo <laughs> tijjani miƙo ya ce to a lokacin in banda da tijjaki jaki ne a lokacin ai sai ya ce to Allah miƙo Allah miƙo ya ga ko Allah zai miƙo mai sifikan ba haka ake fahimtar tauhidi bai uwa ba haka bane ba haka bane interview interview ba haka bane amma in Allah ya yarda wannan zubi na ɗaya ko zubi na biyu yana nan ku yi haƙuri yanzu barin karanta muku wata magana muhimmiya a sarimul maslul ala shatimin rasul littafin da ibnu Taimiyya ya ya wallafa wannan littafin da na karanta he da na ji na ce ka gaskiya ibnu Taimiyya, gaskiya ibnu Taimiyya wato salafawa sun cuce ka da yawa da suke manna kansu da kai akwai abubuwan da da yawa ibnu Taimiyya na rantse muku da Allah bai da fahimta da waɗannan mutanen na rantse da Allah a mazaunin Ibn taymiya kun ga da yanda gabar da take wutar da take tsakanin mu da Ibn taymiya ina rantse muku da zatin Allah an cuci Ibn taymiya karshen cuta ce irin su Dr. Jaki su ne almajiransa wallahi tallahi an cuce shi an cuce shi sai nake tuna maganan maulana sheikh barhama job yake cewa da ya karanta wannan littafin asarimul maslul sai yake cewa duk laifin da ibnu ya yi mana mun yafe masa to ni ma na dan yafe masa mu a katan <laughs> mu a katan saboda yayi wata maganan da ya kamata ku ji wannan maganan ina masu zuwa haƙƙin Allah haƙƙin annabi ba a hada haƙƙin Allah da wani ba a hada ku zo ku ji ga ibnu taymiya zai ba ku ansa eh zai ce maka da haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah a hada suke ba a raba su kai ibn taymiya zai gaya maka kararrama zai ce maka akwai gurin da Allah zai ajiye manzon Allah a makwafinsa kwarai gashi yanzu za mu karanta kuma in mun karanta ku yi mu muƙarana da abin da su suke gaya wa annabi yanzu ka san da yake shedan ya wafci tunaninsu ya wafci kwakwalwansu in ka zo kana gaya wa bawabi sai ya ce maka a ah, to ai mu wannan ibnu taimiya ba ma'asumi ne a gurin mu mu ba daidai maimakon ya gano lokacin da ya ji masoya manzan Allah sun ce kaza kuma ya zama da abin muka faɗa yayi daidai da abin da ibnu taymiya ya faɗa me ya kamata bawabi ya gano ya gano shi yake kan bata saboda bayan da za a yi mu mu faɗa ibnu taimiya shi ma ya faɗa ya zama da kuma kai kana kan daidai sai ka gano cewan kai ne kake kan bata amma lokacin sai ka ji ya zaɓi ya jingina wa ibnu taymiya bata again saboda musiba irin na bawabi to bari ku ji ku tafi a mai irin nawa a cikin wannan littafin asarimul maslul ala shatimin rasul in ka tafi shafi na 24 ibnu ya yi fasali a kan al'adilla min alqur'ani ga dalilai daga alqur'ani addala wanda suke nuni ala kufri shatimi wa qatlihi wanda suke nuna dole a kashe wanda ya zagi annabi kuma wanda ya zagi annabi ya zama kafiri kaga da tajaki a harcen ibnu taimiya ya zama kafiri saboda dama an kama shi da laifin ya zagi annabi to bari ku ji da ya zo kan dalilai yana irgowa sai ya zo kan dalilai na biyar ga abin da ibnu taymiya yake cewa dalilai na biyar, min مما استدل به العلماء ala zalika abinda malamai suka kafa cewan da shi akan cewan wajibi ne a kashe wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi sallama sannan kuma kafiri ne wanda ya zagi annabi ibn taymiya yace fadin Allah tabaraka ta'ala innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah duk masu cutar da annabi tsinannu ne a duniya tsinannu ne a lahira wa addalahum azabun muhina Allah ya tanada musu azaba na walakanci walladhina yuzuna almu'minina wal mu'minati wanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata bi ghairi maktasabu faqad tamalu butanan wa isaman mubina suratul azabi sai yace ce wa ita wannan ayan tana da dilala abubuwan da take nunawa min wujuhin ta fiskoki da yawa bari ku ji fiska na farko ibn taymiya sai yace man azar rasula duk wanda ya cutar da annabi muhammadu faqad azallah haƙiƙa ya cutar da Allah Allahu akbar ka cutar da annabi ka cutar da Allah kuna ji ku ci gaba da biyo ni sai ya ce ahaduha na farko annahu za ku lura a wannan ayan karana azahu bi azahu Allah ya hada cutar da shi da cutar wanda ake wa annabi ya ce abu ɗaya ne kama karana da'atahu bi da'atihi kaman yanda ya hada bin annabi da bin Allah Allah ya ce abu ɗaya ne faman azahu duk wanda ya cutar da annabi faqad azalla ya cutar da Allah wa qad jaa zalika mansusan anhu yace wannan ma ya zo a nasi yanda yake daga gare shi wa man azalla fa huwa kafirun halalud dam duk wanda ya cutar da Allah kafiri ne ya zamanto kuma halalud dam jininsa ya halatta jininsa ya halatta yace yubayyinu zalika anna Allah ta'ala muhabbata rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana yanda yake son annabinsa wa irda Allahi wa rasulihi da yanda yake wato gamsar da Allah shine gamsar da annabi wada'atallahi wa rasulihi da kuma bin Allah da bin manzan Allah shay'un wahidun abu ɗaya ne Allahu akbar ibn taymiya Allahu yarda alaik Allah ya saka ibn taymiya da alheri anan ku ji ibnu taymiya yace ana gwada maka irda Allahi wa rasulihi wa da'atallahi wa rasulihi shay'un wahidun gamsar da annabi ka gamsar da Allah ka bi annabi ka bi Allah ibnu taymiya yace abu ɗaya ne bari ku ji faqala ta'ala Allah yace walin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasuli a suratul tauba wa qala Allah yace adi'u Allah war rasula ku ba Allah ku bi manzon Allah ali imrana yace fi mawadi'in muta'addida za ku yi ta samun yadda Allah yake haɗa kansa da annabi a guri daban-daban wa ƙala ta'ala ibnu ya ce Allah ya ce ma wallahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu Allah da manzon Allah su ya kamata ka gamsar ku lura da karatun da kyau anan Allah da manzon Allah su ya kamata ka gamsar da su ko su ya kamata ka gamsar da shi Allah sai ya ce Allah da annabi su ya kamata ka gamsar da shi sai ya maida damirin guda ɗaya ibnu taimiya ya ce fawahada damira Allah sai ya maida damirin guda ɗaya wa qala aidan yace innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah wanda suka maka mubaya'a annabi sun yi mubaya'a wa Allah ne wa qala aidan yas'alunaka alil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli al'amfalu ibnu taimiya yana ta kawo gurin da Allah yake tare da annabi bari ku ji ga karatu karara وجعل شقاق الله ورسوله ومهادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومأسية الله ورسوله شيئا واحدا إنجي ابن تيمية يتشي سي الله يميدا sabawa da Allah da sabawa da annabi da kin Allah da kin annabi da sabawa Allah da sabawa annabi Allah ya mai da shi abu ɗaya. faƙala ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wa man yushaqiqillaha wa rasula yace ku duba wannan aya tana nuna muku abu ɗaya ne yace Allah ya ƙara cewa innal ladhina yuhadduna Allah wa rasula masu yin Allah da annabi ba a rabawa yace alam yalamu annahu man yuhaddidillaha wa rasula ya ƙara cewa wa man ya'sillaha wa rasula bin Allah da Allah da annabi biyayya musu saba musu son su gamsar da su abu ɗaya ne to bari ku ji haƙƙin Allah mutane ba su san haƙƙin Allah ba ba su san haƙƙin manzon Allah ba suna nan suna yi kaza zo ka je ibnu taymiya yace lahi, wa haqqu rasulihi sallallahu alaihi wasallam mutalazimani <laughs> da haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah inji ibnu taymiya yace mutalazimani abu ne wanda a haɗa suke kullun ba sa rabuwa to dan garajen tauhidi ga ubangidan naka da kake tsotsa daga mamansa ga karatun yana gwada maka baka kama maman da kyau ba baka tsotsa da kyau ba gashi ce wa fi haza wa gairihi bayanun litalazumi Ya ce a wannan bai jawab littafin namu da wani guri ma akwai bayani wanda yake gwada maka litalazimul haqqaini Allah da annabi abu ɗaya ne wa anna jihata hurmat hurmatillahi ta'ala wa rasulihi jatun wahida alfarman Allah da alfarman annabi abu ɗaya ne inji ibnu taymiya faman azar rasul faqad azalla wanda ya cutar da annabi ya cutar da Allah wa man ada'ahu faqad ada Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah yace li annal ummata Allahu akbar kai wato ya kamata mu ɗan yi wa ibnu taymiya wani addu'a na musamman anan bar ku wata magana li'annal ummata saboda wannan al'ummar la yasiluna ma bainahum wa baina rabbihim illa bi wasidatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya yace wannan al'umma ba ta da wani gada da zai hada ta tsakaninta da Allah sai ta kan annabi Muhammadu Allahu akbar ibnu taymiya jazakallahu khairan Al'ummar nan ba ta da wani gada da zai haɗa ta da Allah sai annabi Muhammadu laisa li ahadin minhum dariqun duk al'umman nan ba su da wani hanya ghairuhu um ba annabi ba shi kadai ne hanyar su wala sababun su wala sababun su wahu ba su da wani sababi wani dalili da zai haɗa su da Allah sai annabi shi shi kadai kad to ga wata magana fa ina ganin wahabiya yau ka in sun ji wannan magana sai sun kafarta ibnu taymiya wa qad aqamahu Allahu muqama nafsihi Allah ya ajiye annabi a gurbinsa Allah ya ɗauko annabi ya ajiye a gurbinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala a qad aqamahu Allahu muqama nafsihi Allah ya sa annabi a yanda annabi yake fi amrihi in annabi ya umarni Allah ne yi wa nahayihi in ya hana Allah ne ya hana wa ikhbarihi in annabi ya bada labari Allah ne ya faɗa wa bayani in annabi ya bayani Allah ne yayi fala ya juzu ibnu ya ce dan haka bai halatta ba an yi farraka raba bainallahi tsakanin Allah wa rasulihi da annabi fi shay'in min hadhihi al-umuri cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan da muka ambata wato wannan jawabi da ibn taymiya yi Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri wannan jawabin da yi kuna ji da yan uwa faqad aqamahu Allah muqama nafsihi Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi sallama a gurin makwafin Allah al muqama nafsihi makwafin Allah gurin da Allah yake muqamin da Allah yake kai ya dau annabi ya dora shi a wannan muqamin fi amrihi wa nayi wa ikhbarihi wa bayanihi fala ya juzu bai halatta an yi farraka bainallahi wa rasulihi a raba tsakanin Allah da annabi ba fi shay'in min hadhihi umuri cikin ɗaya daga cikin al'amuran da muka ambata yace la yasiluna ma bainahum wa bain rabbihim illa biwasitatir rasuli babu wanda ya isa ya tafi gurin Allah ba ta kan annabi ba yace laisa li ahadin minhum ɗariƙun babu wani daga cikin halitta ko mala'ika ko annabi ko aljani ko ɗan adam ba wani wanda yake da wata hanya gairuhu in ba annabu ba wala sababun siwahu bai da wani dalilin da zai sa da shi da Allah in ba annabu ba wa qad aqamahu Allahu muqama nafsihi Allah ya ajiye annabi a gurinsa tafaddal fala ya juzu bai halatta an yi farraka bainallahi wa rasulihi a raba tsakanin Allah da annabi ba amma kun ga wannan jakin za mu raba haƙƙin Allah annabi yana Allah yana kaza annabi baya kaza Allah yana kaza annabi baya tafaddal kuma ga hadisai na mun rigito mun karanta da dama ɗaka 'yan uwa maganan nan da ake abu ɗaya ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye mu san girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan magana ta ƙarshe uwa <clears throat> da zan yi ma'adratan abu na ƙarshe da zan yi anan shi eh, ina ganin ƙarasa ko zai faɗi wancan Allah bai da aboki manzo Allah yana da abokai a Makka Abubakar Siddiq ma abokinsa ne ko gane bane Allah bai da aboki Allah bai da aboki amma manzo Allah yana da abokai abokan Sadiq ma abokin sa ne kafin ma zuwa musulunci Allah bai ci bai sha manzo Allah yana ci yana sha Allah bai bacci ko gengade manzo Allah yana bacci wata ran sun taso daga wurin yaki dare musu a hanya da bacci an gaci to yan ah, uwa wannan Allah bai ci bai sha Eh, haka ne Allah bai ci bai sha amma manzo Allah yana ci yana sha amma kuma ka sani rashin ci da sha ba shi yake gwada uluhiyyan abu ba da rashin ci da sha yana gwada uluhiyya da dutse ya zama Allah dan bai ci bai sha a irin fahimtanka na dagiganci rashin bacci ba shi yake gwada abu ya zama Allah ba na'am la ta'khudhuhu sinatun wala nawm amma akwai abubuwan da ba sa bacci dutse ka taba ganin baccin dutse <laughs> ya gage ganin baccin sa da ta jaki to a nan wata magana ce da nake ga mun shige ta a baya wanda ga raddinta cewan ai an samu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam batun sako da ruwa da yi dinnan ya yi batun ruwa da sauransu ruwan sama da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sukan shiga fari su zo su kawo kukan su gurin manzon Allah su ce ya rasulullahi mun shiga cikin fari manzo Allah kuma ya yi musu addu'a kuma ruwa ya sauka kuma annabi ya musu addu'a kuma ruwa ya sauka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam misali hadisin nan na sayyidina Anas bin Malik ce ja arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye ya zo gurin manzo Allah fa kala yace ya rasulullahi ya maikin Allah laqad atainaka wa malana ba'irun ya iddu wala sabiyun yastabihu wa an da balarabe ya zo jan annabi ya ce rasulullah mun shiga cikin wani hali da dabbobinmu da yaran mu duk an shiga cikin wani hali na rashin ruwa har sai ya rera waka yake faɗa atayina ka wal azra ayudmi lubanuha wa qad shugilat ummu sabi an wa alqabi kaffaihi wa alqabi kaffaihil fata istikanatan min alju'i du'fan ma yamurru wa ma yuhli wala shay'a mimma ya'kulun nasu inda nasi wal hanzalil ami wal ilhizil fashli wa laysa lana illa ilayka firaruna wa firarun nasi illa ila rusuli yace ya rasulullahi rashin ruwan nan da muka shiga mun zo maka ya rasulallahi ba mu da gurin wanda za mu gudo mu zo wajen in ba kai ba kuma dama ina ya kamata mutane in sun shiga bala'i su gudu su je ya ce sai gurin annabawa mu zo gurin annabi aka ce aka ga manzo Allah ya fito malam ya taso yana jan genzansa a ƙasa sallallahu alaihi wasallam genzansa a ƙasa sai da manzo Allah ya kan mimbari ya tsaya ya kalli sama malam aka yi munajati bayan an yi munajati sabai suka ce sai da muka ga farin hammatan sayyidina rasulullahi banza Allah bai sauke aninsa ba sai da sama ta zamanto ta cika da hadiri ruwa yana ta zuba yana ta zuba yana ta zuba yana ta zuba balaraban ƙauyen nan ya dawo ya ce rasulullahi ruwa fa zai mana barna a ce masa ya tsaya manzo Allah ya ce to ruwa Allahumma walaina ala alaina ayi gefe da shi yanzu ya ishe mu kuma ruwa ya tsaya sahabbai suka ce fa da hika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka ga manzo Allah yana ta dariya hatta badatna wajizuhu har sai da fiƙoƙin manzalla suka bayyana sun maƙala sai manzalla ya ce lillahi dan rabi talib ya ce Allah sarki abu ɗalibi na Allah sarki abu ɗalib ya ce laukana hayyan laƙarrat ainahu da a ce yana raye da idanuwansa sun yi sanyi manzalla ya ce man dallazi ko manin ladhi yunshiduna qawlahu wa zai rera mana faɗin waƙen da abu ɗalibin yake yi min in ji manzalla faqama ali ibn abi talib al imamu ali alayhi salam ya miƙe tsaye faqala ya rasulullahi ka annaka aratta qawlahu kana nufin da faɗin sa wakan da yake maka Wa'abu wa abi yada yustasqal gamam bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili yaluzu bihi al hullaku ali hashimin fahum fi ni'matin بعدها وفواضلي كذبتم وبيت الله نبذي محمدا ولما نقاتل دونه ونناجلي ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ya ce annabi kana nufin baitin nan da abu yake cewa wa abu yada wawin rubba eh in ji malaman larabci suka ce wawin rubba ma'ana rubba abu yada yustas kalgaba mu bi wajihi wanda ake neman girgije ya zubo da ruwa saboda albarkar fiskarsa sallallahu alaihi sallama thimalul yatama katanga majinginan marayu ismatul lil aramili gatan waɗanda matan da suka rasa mazajensu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam. hullaku min ali hashimin yaluzu bihi daga cikin alu hashimin wanda zaka nemi suka ga za su halaka da annabi suka suke fakewa tun daga lokacin suna cikin ni'ima suna cikin falaloli yake gaya wa quraishu yace kazabtum wa baitallahi nubzi muhammadan kun yi karya mu ba mu mika muku annabi Walan ma nuqatil dunahu wa nunadili sai dai in za ku kakkashe mu mu yi yaƙi da ku sannan ku ɗauki annabi muhammadu bayan ya gama rera wannan muhallu shahidi shine hatta wannan baitin wa abiya da yastasqal gamam biyaji al-imam al-bukhari ya kawo ta ya kawo wani bangare na wannan baitin cikin sahihinsa ya kawo ana neman girgije ya zubo da ruwa saboda albarkan fiska annabi amma kun ga wannan wannan dan takari yana cewa baya iya shayarwa baya iya kawo baku ruwa baya iya baku togashi an faɗa wa abiye da yusuf algaman biyoji bukhari kuma ya kawo kuma aka rera a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tashi yayi farin ciki kai da aka gama rera kasidun ma manzo Allah ana rerawa yana ajal haka ne haka ne haka ne faqama rajulun min kinana wani mutum ya tashi daga cikin kabilan kinana faqala yace lakal hamdu mimman shakar suqina bi wajhin nabiyil matar Allah mun gode maka yau kan saboda annabi gashi an shayar da mu ruwa Allahu akbar Allahu akbar in za ku mutu sai mun so annabi in za ku yaƙe mu sai mun so annabi in za ku kashe mu sai mun riƙe annabi muhammadu da mu da Manzala babu abin da zai raba mu wallahi Allah ka raya mu da annabi Allah ka tashe mu da annabi Allah ka cika mu da san annabi Allah ka haskaka mu da san annabi Allah ka sa idan mu su yi tozari da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka yi mana tukuici da ƙaunan annabi annabi ka shaida muna son ka ya rasulallahi wallahi muna son ka ya rasulallahi wallahi muna son ka ya rasulallahi wallahi muna son ka ya rasulallahi wallahi muna kin masu ƙinka ya rasulallahi wallahi mun yi nisa da waɗanda suke kyaman ka ya rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam mun yadda mun amince annabi Muhammadu kai ne taskar da Allah ya ba wa bayi wanda bayi ba su da taska kaman ka annabi in mun juya maka baya ya rasulullahi wajen wa za mu je in mun sake ka ya annabi wa za mu riƙe in mun barka ya rasulullahi wa za mu kama annabi ba mu da kaman ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi muna son ka annabi wallahi muna son ka annabi wallahi muna son ka mun yadda ya rasulullahi dukkan halittan Allah babu kaman ka ya ya mun amince duk bayin Allah ba mai falala irin naka mun yadda ya rasulullahi Allah bai yi wata halitta kwaya ɗaya da take da kima da daraja a gurinsa sama da kai ba ya rasulullahi ya rasulullahi mun amince ran mu fansa gare ka annabi mun yadda iyayenka yan aljanna ne annabi mun yadda sahabbanka nagartattu ne annabi mun yadda ƴaƴanka babu ƴaƴa kaman su sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mun yadda annabi mutum ne kai amma ba irin mutane ba sallallahu alaihi wasallam mun yadda annabi kaga Allah sallallahu alaihi wasallam mun yadda ba al'adar ka bace sallallahu alaihi wasallam fitsari a tsaye mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafi dukkan halittun Allah babu mai girma da daraja irin ka wannan ita ce aƙidar mu Allah ka tashe mu akan haka Allah ka raya mu akan haka albarkan manzo Allah Allah ka tsayar da mu a kiyama akan haka wannan ita ce kuma mun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani wanda ya ce zai girmama Allah baya girmama ka dan wuta ne duk wanda ya ce zai yi tauhidi babu kai annabi dan wuta ne shi kowaye sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ka raya mu akan san annabi ka kashe mu akan san annabi a filin kiyama ka tashe mu da san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi yan uwa na karshe wanda zan karanta hadisin wanda aka ce a dangane da wancan masu inkarin nan na, na girman manzan Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yin ruwa ba wanda zai maka ruwa sai Allah amma a lokaci ɗaya gashi sun yadda kuma dujal yana yin ruwa hadisi ne wanda malamai akwai wanda suka raunana hadisin amma kuma wasu sun inganta shi hadisin abul jauza ausu bin abdullah ya ce kuhida ahalul madinati qahtan shadidan mutanen madina sun shiga cikin rashin ruwa fari mai tsanani fasha kau ila aisha ta radiyallahu anha sai suka kai kukansu wajen ummul muminina as-sayyida aisha faqala sai ta ce musu unzuru qabran nabi sallallahu alaihi wasallam ku tabi malan gatan halitta ku tafi gurin gatan halitta kuna da wani bayan shi ku tafi gurin annabi muhammadu faj'alu minhu kowan ila sama'i idan kun zuru kabarin nabi ku tafi kabarin annabi idan kun je kabarin manzan Allah din ku bude kudan rufin da ya rufe kabarin manzan Allah ku dan bula ya zama na kabarin sama yana tozali da kabarin annabi <laughs> sama yayi tozali da kabarin annabi wane shi ya rike ruwa ta ce ku je ku sa sama ta dinga tozali da kabarin annabi hatta la yakuna bainahu wa baina sama'i saqafun har sai ya zama na tsakanin sama da kabarin annabi babu wani rufi kala ya ce fa fa'alu suna zuwa kuwa sai suka dan bula rufin sai ya zama na sama tana tozali da kabarin annabi sahabin ya ce fa mudirna madaran aka yi ta zubo mana da ruwa aka yi ta zubo mana da ruwa hatta na batal ushbu har malan shukoki ko ina ya tsira wasu minatul ibulu raƙuman mu suka ci abinci suka yi ƙoshi hatta ta fattakat mina shami malam ko ina ga kitse a jikinta fasun miya amal fatki aka kira wannan shekaran amal fatki wani mawaƙin sudan ya yi gaskiya ya ce ya nural aini ya babal fatki ya sayyidi ya rasulallah manzo Allah shine babul fatki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka rike annabi Kar ka yi wasa wani ya yaudare ka Allah ya sawaki tun yana nan kawai ya dinga buɗe baki yana iya gaya wa annabi maganganu duk yadda ya so wata taula kana faman laura aita huta wa hamta baban minan nari yuftahu sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin Wa'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya maulana ya rasulallah uzurar rasulallahi in qassartu fi madihi fa inna jamalakum lan yusafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aqbalta kal fajri wad dahal asariri yafidu wajhuka bin na'ama'i wan nuri ya sayyidi ya rasulallahi ma'zaratan Iza ka ba fika tibyani wa ta'biri ma za ka min haƙƙin wa takrimatin wa anta ta'alu ala dhanni wa taqdiri صلى الله عليه وسلم السلام عليكم